tambayoyin da muke da su akwai raguwar na jiya to yau mun dan yi na insha Allah dai suna tafa za mu amsa su assalamu alaikum Allah ya ƙara malamin da an rama lafiya tabbata ta ita ce akan lokacin da mahaifin yaro yake da ikonsa in har sun rabu da mahaifi karɓe shi ana bai gaskiya mutum bai fito sosai assalamu alaikum ala gafarta malam me ya hukuncin matar da da matar da ba ta wa mijinta ɗa'a amma idan sauran gaskiya rubutun a aiki ban gane shi assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya na ji wani malami malamin da dalila yana cewa wai wai wai ar-rahman wai manzon allah yake nufi A yake cewa misali da wata da rufe mu da tambayan duka rubutun baya fitowa gaskiya ba a gani sai an ishtihadi da yawa jiya mun faɗa a dinga iya rubutun daidai a ƙa'ida ta hausa ku yi haƙuri da allah mu gaya muku wannan kalma a ƙa'ida ta hausa duk tsawon kalma za a raba ta kuma duk ƙanƙantar kalma ba a haɗe ta yanzu ka ɗau kalmar kwakwal maɗawa kwakwal maɗawa kaga akwai ka da wa da a da ka da ka da wa da a da la da ma da a da ɗa da a da wa da a ka kusan harafai goma sha hudu ko goma ma sha hudu amma kalma ɗaya ce in ka raba ta to ba za a fahimci da kake ne ba tunda an san me ɗawa. haka ba za ka zo ka rubuta yaro ya zo ya ci ya sha to kaga yaro kalma ce ya kalma ce zo kalma ce ya kalma ce ci kalma ce ya kalma ce sha kalma ce kuma za ka iya ganin jumla idan ba a rubuta ta daidai ba sai ta ba da wata ma'ana misali aku ya tafi kiwo kowa ya san tsuntsu aku in aka tambaye ka ina wannan tsuntsun aku ya ce aku ya tafi kiwo idan aka tambaya ka ce da akuya da tinkiya wanne ya fi kiwo ya ce akuya ta fi kiwo kayan da rubuta aku ya tafi kiwo da akuya ta fi kiwo duka ne a rafai ɗaya ne ko kuma ka ce kai je ka ce da akuya nan ta tafi kiwo sai zai ce akuya tafi kiwo kayan da aku ya tafi kiwo akuya ta fi kiwo akuya ta fi kiwo duk daban-daban ake rubuta su to an karbuta mu wancan a ka kai ni daji sai ka kasa fahimta duk a nan ba mai tunani ma'ana in tafi ba mai tunani duk a can ba mai tunani duka harafan ɗaya ne amma kuma yanayin rubutun ya sha bambam sauran ƙa'ida ta hausa wallahi in baka bi ta babbar rubutun ba lallai ne a iya gane shi ba shi sa wanda wani lokacin ma turanci ya fi sauƙin fahimta a rubuce shi kawai wajen furta shi ne a baka shi ne ke da wahala amma a rubuce ya fi saurin fahimta kuma wani lokacin in fatan ba shi da yawa za a iya ganewa amma wani ba sai ya haɗe kalmomin gaba ɗayansu babu ga kawai sai a inda ida dama ake so tsaya sannan a nan zai tsaya wani kuma ga shi dai ana haɗe kalmomin kuma ana rubuta su ba daidai ba kuma sa'an nan haka dai gashi nan wallahi musta'an salamu alaikum malam tambaya ta ita ce akan mutum kada ya ce ba mu amsa tambaya ko ɗaya ba <laughs> tambaya ta ita ce akan mutum to zai to zai iya ne nan kamar dai za ce kamar ja kamar da kamar ya kuma ko kai dai har faɗa mana sai ba sai ya Allah zai sa mu amsa amma idan awayen ka sun zo gidan eh. sake wa mijin fuska tana tana aha wai ne ne hukuncin matar da ba ta wa mijin ta amma in tsakanin ta da shi na ma kawayen ta suka zo sai ta saki fuska ta zama mai kirki ta saka wa mijin fuska don su fahimci kenan tana da ɗa wannan gaskiya ba ta kyauta amma duk da haka ita kuma wannan matar ta ku wacce ita kuma a fili za ta nuna wa mijin tana kaunar sa farar in ba nan kuma ta ci naman sa ta nuna ba shi da mutunci madalla su ma ke cewa ta jidu min sharrin nasu yawmal qiyamati zalwa jahannam za ka samu wanda ya kowa zama cikin halin naka ya ranar alkiyama shine mai fuska biyu allah ya ce haula bi wajhin wa haula bi waje? to duk da wannan munafakai kenan ake nufi amma ita kuma wannan ba tsoron Allah kenan tsakaninta da shi sai dai idan kamar wani abu yake yi wanda yake saba wa Allah to ba ta so ta tona masa asiri sai ta dinga ɗaure masa fuska da rashin yi masa biyayya a gabansa don ya dena amma idan mutane sun zo sai ta nuna ba wata matsala amma sai tsakaninta da shi duk da cewa kuma mace ba a ce ta azabtar da mijinta wai don ya yi mata laifi ba ta da wani hujja na azabtar da mijinta abinda Allah ya ce idan ta ji wani uh, uh, mura'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhi ma yusliha bainahuma sulha su zauna su yi sulhu in ba su sulhu ba ta kai kararsa fa ba su haka min ahli wa haka min ahli ayyi ila islam wa fiqillahu bainahum wa Wani yatafarraqa ayyuhum kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima to saboda haka ita mace ba ce wata ɓata rai ta ƙi abinci wannan kuma duka za ta janyo kanta fushin Allah da kuma fushin mijin kuma sannan in ya yi laifi sai dai idan ya taba Allah to wannan an taba Allah an taba manzarasa an taba addini to wannan ba mutum zai iya duk fushin da zai yi za ta masa mukada amma saboda ya taba Allah sai lokacin da ya dawo ya ba Allah to sai kuma ta bi shi amma la ba ta ni fi ta ita ma an gano ta to da ma matsalar zai iya yi din nan an wata irin zamanin masa eh, eh. to ya ce mutum zai iya mu'amala ko zamantakewa da wanda ya rinda ba zai iya ba zai iya ba menene wala ya hindu da musu hubatu fasikin wannan a malikiya ba ma wani rinda ba fasiki ma mai aikata sabo mai halatta ba wala mujalasatuhu da ghairi barura sai dai in bayan yadda ka iya gida ne ka kama aya yana wajen ga ka gashi ko kuma zama ne na aikin gwamnati ba yadda ka iya ko kuma zama ne na kasuwa ga ka gashi kuma ba yadda za a iya tashi a nan ka saba nan kake ciniki ko mota ce ko jirgi ta haɗa ku ko kuma kana aikin kwadago ne ka zo yi masa ko kuma shi ɗin ba wani wanda zai iya yin wannan aikin sai shi ya zo yi maka in ya yarda to shi ne za ka iya mu'amala da shi amma haka nan zikau ka yi mu'amala da shi bai halatta ko ai yara ana koya musu a irin fikirin malikiya da ake mai da shi hausa sun suna aji kafin su kai aji ɗaya matan suna wajen za ka ji ana cewa wanda ya sallah ci da shi haramu sha da shi haramu karka ba shi yarka karka yadda ku yi hannu wannan tun yara suna irin shekara biyu uku ake koya masa irin wakokin fikiru da aƙida na hausa a makarantun dara a da can lokacin da suke function to don haka bai halarta ba sannan kuma ya ce ne yawa dan aljanna za su ga Allah ba su ga Allah insha Allah batun ganin Allah yana nan ya zo a cikin suratu a cikin suratul a'raf ma da Allah zai kai ranmu da Allah zai kai ranmu a lokaci ya isa to da za mu zo dai wajen nan tarani watakila za a fada bayani yanzu amma gaskiya ba na jin za mu iya kaiwa wajen don na fara na ga ayar da ta ci mana kwana uku gobe na hudu kuma gobe ma ba ka gama wanda ba sai Allah ya sa mun kare lafiya tukuna na insha Allah muna sa ran gobe mu gama can walan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara to in ka ce ta baka anan ba to dama in ko ka yi ta a bakara ba da suratun nisa'i akwai ta a cikin a baqara qalu nuna nu'mina laka hatta na allaha a to in kana so ka iya fafatawa a nan ka yi ba sai kawo a raguwar wuraren Tun ba kai a nan ba za ka iya ta a cikin suratul nisa'i a sa'alu musa akbar min dalika fa qalu arina allaha jahara to a nan wajen bayani za ka iya tafi wajen in ba kai a nan ba to za ka yi a nan lan to amma wurin da ya fi dacewa da wannan matsala shine a ako akwai lati tudriku al absar wa huwa yudriku absar ta cikin surat al idan baka ka tsallake ta kazo nan ta araf nan ce ta hudu to sai kuma ta biyar ta cikin suratu yunus wannan ita ce ma bayani dalla dalla inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada wajen fassara wa ziyada din shine ganin Allah to nan da za taro maka hadisai da suke nuna ana za a ga Allah a aljanna ana alƙiyama hadisi ya tabbata a cikin ingantattun littattafai baki ɗaya manzala su salama yake cewa innakum na rabbakun ayanan za ku ga ubangijin ido da ido ranar alƙiyama sosai ganin ido rifalo kama tarawun al-qamara lailatal badr kamar yadda dai kuke iya ganin wata a daren cikar haskensa la Muna ko la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi turmusu ba kuna ba ku turmusu so lokacin ganin wata in wata ya kai wata goma sha ba ka cewa dan matsa in gani a daidai ina yake kowa da ya raba kansa zai gani shi kana cikin gidanka ba za ka gani shi ko kuma la tudammuna fi ru'yatihi ai wata in dai ya kai daren cika za ka iya kallon sama kai minti goma da idan ka bai komai ba ba za ka cutu ba nuna bari a idan ka ba zai ko ba hawaye ba zai zo maka ba za ka wahala ba wajen ganin sallama da kaga shi za ka gan shi kuma da dalilai da yawa sun tabbatar da cewa za a ga Allah a aljanna wajen yau mai idin a wajen yau mai idin na kura da larar na kura za su ga ubangijinsu saboda haka musulmai insha Allah za su ga ubangijin su a ranar alkiyama a aljanna Allah ya sa muna cikin wanda za su ga Allah a aljanna amma a duniya ba a ganin Allah saboda la ta gilku lamsa ko wai yulku lamsa. ido baya iya ganin Allah shi shine yake ganin dukkan abin da ke cikin zukata kuma yake ganin idanuwa baki da to wannan ci ne karshen karatun mu na yau